الحمد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام كبروا بهذا الفتح العظيم الله Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim, الصالحين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah ya saka mai da alheri. Ya farauto mana wani mutum ɗaya ya kawo cikin mu mai daga. الله suke ba musulmai suke ba Allah ya hore su su taimake mu cikin musulunci kana baki ɗaya Allah ya sa a zauna lafiya abubuwa da suka yi ƙarfi suka yi wuya Allah ya kawo sauƙi Allah ya sa tausayin talakawa a zukatan masu wadata tausayin masu rauni a zukatan masu ƙarfi